بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين za mu tashi muna nan a cikin ma'arifatul marfu'i wal mawquf wal maqtu yau darasin ya nawa kenan eh 38 yau darasi ne 38 kenan a cikin nusa yau ɗaya ne ko biyu hmm? saboda haka na takwas kenan za mu tashi na takwas yau ɗaya ga watan zulhijja hijira 1428 wanda ya dace da goma ga watan sha biyu ta shekara ta 2007 ta miladiya mun tsaya inda al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa misalul marfu'i min at-taqrir hukman ko nan muka tsaya misalin wato nau'i na hadith wanda yake al-marfu min at-taqrir na daga wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrarare aka yi a gabansa ya tabbatar hukman a hukunci ba to ba lafzan ba tun da dama muna mun gama da almarfo yanzu muna da almarfo lafzan ne almarfo hukman mun ce almarfo hukman ya kasu irin kashe-kashen sunna akwai almarfo min alƙauli hukman akwai almarfo min alfi'li hukman akwai kuma almarfo min taqrir hukman kamar yadda yake a cikin sunna muna da a sunna alƙauliya lafzan المرفوع لفظا آه، المرفوع من السنة آه، القولية لفظا لكما المرفوع من السنة الفعلية لفظا لكما المرفوع من السنة التقريرية لفظا to yanzu za mu yi wato a misalin nau'i na uku yace misalin al-marfu' min at-taqrir hukman an yukhbira as-sahabi wani daga sahabi ya bada labari annahum kanu yaf'aluna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza cewa sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna aikata abu kaza kawai ya bada labarin cewa suna aikata abu kaza wannan kamar labari ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taqririn su akai ya ba da labarin cewa suna aikata kaza ko bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba ko bai dangana shi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ko bai dangana shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ana yi ba inda ya tabbatar cewa suna yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kamar taqrir ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kamar ya ta to suna taqririya fa innahu yakunu lahu hukmu raf'i to wannan hadisin zai zai samu hukuncin a ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min jihati anna adh-dhahira ittila'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dalika domin dalili shine min jiha din nan dalili shine cewa abin da yake zahiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san wannan wato be abin ya riga ya sani to kuma kasancewar bai yi inkari ba wani ya nuna cewa yayi takririn ya tabbatar da su akan haka litawaffuri litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim saboda saboda cikakkar bukatuwarsu hmm, kan su rinka tambayarsa kan al'amuran addininsu kowane abu suna mai da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka ba zai yiwu ba a ce zahiri shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abu zai wahala a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abun ba saboda dukkan abin su suna mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman al'amarin addini wa li anna dalika dalili na farko kenan dalili na biyu tawaffur dawa'i Hmm? ala su'ali nabi sallallahu alaihi wasallam an umuri din dalili na biyu li'anna dhalika zamana zama li'anna dhalika zamana zamanu nuzul da kuma cewa dalili na biyu shine cewa wannan zamani zamanin saukar wahayi ne fala yaqa'u min as-sahabati fi'lu shay'in wa yastamirruna alayhi illa wa huwa gairu mamnu'ul fi'l babu yadda za a yi wani abu ya faru daga wajen sahabbai su aikata shi wa yastamirruna alayhi ci gaba da aikata shi illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'l face illa wa huwa ghairu mamnu'il fi'l face wannan abin wato ba abin da ake hana a aikata shi bane inda haramun ne da za a hana su inda haramun ne da za a hana su وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز الأذن بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل da jabir ibn abdullah da abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan Allah ya da su su biyu sun kafa hujja akan halaccin yin azal al'azal an san ma'anar azal ne, ko eh, bi annahum kanu yaf'alunahu wal qur'anu yanzil cewa sun kasance suna yi alhali alqur'ani yana sauka wato ma'ana da haramun ne da alqur'ani yayin da yake sauka ya hana su walau kana mimma yunha anhu la anhu alqur'an da abu ne wanda ake hana tashi da abu ne wanda yake na hani da an hana da alqur'ani ya hana su wannan dalili saboda haka kun ga abin da yasa me yasa muka ɗauki cewar idan sahabi ya ce mun kasance muna aikata abu kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko an kasance ana yin abu kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ce wannan yana da hukuncin raf hafi ya kawo dalilai biyu me dalilan da ya kawo na'am tawaffur dawa'i ala su'alihi cewa suna da bukatu cewa wato al'adar su ce kan cewa dukkan abin da suke ciki su rinka tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu yawa cewa zamanin zamanin saukar wahayi ne idan wannan idan wannan abin ba haka bane da da wahayi zai sauko hmm? dalili kuma shi misalin dalilin abin da abin da misalin misalin cewar wannan fahimta ingantatta ce cewa wannan fahimta ta samu tushe daga maganar sahabbai shine maganar Jabir da Abu Sa'id al-Khudri wajen al-Azam akwai wanda zai iya tuna wani misali na'am eh a'a akwai eh wannan misali ne na al-marfu min at-taqrir hukman kanu yaqra'una babahu bil adafir Eh, wannan misali ne cewa sun kasance suna kwankwasa kofarsa bil azafir to wannan kaga takrir ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni abin da nake nufi abu sa'id da jabir sun kafa hujja da cewa sun kafa hujjan aikata yin azal dalilin su cewa eh, inda haramun ne da alqur'ani ya hana su suna yi alqur'ani yana sauka kaga wannan babu akwai dalili akwai ishara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani eh babu wani ishara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani hujjar su shine kawai cewar alqur'ani a lokacin nan wahayi yana zuwa da haramun ne da da Allah ya sani kuma Allah zai sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su akwai wani misalin akan wannan alaikum salam eh, hmm. eh kwarai akwai wannan akwai wannan hadisi amma bai hana su ba bai hana su ba bai hana su ba O kana so ka ce ya sani ya san cewa suna aikatawa haka ne to amma su sahabbai su istidlalin su hujjar su ba da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam bane su hujjar su shine cewa alqur'ani bai sauka ya hana su ba sun kasance suna yi eh misali na biyu shine magana abdullahi ibn umar a cikin bukhari da yake cewa mun kasance muna kunna nattaqi al-inbisat ila an-nisa wa kathrat al-kalam ma'ahun khashyata an yanzu lafina al-Qur'an falamma tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ta kallamna. <laughs> mun kasance yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance da muna jin tsoron mu sake da mata mu ta hira hirace hirace iri iri nishaɗi na gida mutum ya zama tare da iyalinsa saboda suna jin tsoron cewa ta alqur'ani ya sauko ya hana su yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka sai suka yi imbisal sai kuwa kuma sai ai magana da za ake so ai eh an rufe kofar hani an rufe kofar hani kaga kenan wannan ya nuna kan cewar suna da masaniyar suna da fahimtar cewar dukkan wani abu da suke aikatawa ko da ba abu ne wanda yake basu bayyana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai zamanin wahayi ne in haramun ne alkur'ani zai sauka ya hana su da wannan hujjan ne a waɗansu malamai daga cikin malaman hadis suka kafa hujja akan ingancin limancin yaro a sallah wanda ba baligi ba hadisan amr bin salama wanda yake cikin bukhari wanda abin nan mutanen garinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu wanda ya fi kowa karatun alkur'ani aka samu ba wanda ba wanda ya fi kowa hadda alkur'ani illa shi yaro ne dan karami aka sai masa abin nan yana yi musu sallah in yi sujada sai bayan sai ya fito wata mata ta ce gabto na <laughs> istaqari ikum eh aka ji aka siyo masa jabba ce shi ba abin da ya burge shi irin wannan jabbar da aka bashi to kaga <clears throat> wannan babu abin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan amma malamai sai malaman da suka kafa hujja da wannan hadisi shine cewa inda wannan aikin <clears throat> bai inganta ba ba daidai bane da alqur'ani zai sauka ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai sani ya hana su inda har imam ahmad yana cewa to ai babu abin da ya nuna cewa a cikin wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da haka to amma sauran malamai da suka kafa hujja da wannan hadisin wannan shine taujihin shi hmm? cewa wannan sunna ce taqririya saboda haka duk abin da aka dangana shi ya zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? <clears throat> na aiki aka ce ana yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da babu nassi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan ana bashi hukuncin almarfu mm. ya ma wannan tarawi ne tarawi ne ya a maka ba mm, sallar tarawi ce ne amma wannan sallar farilla yake musu ai tarawi babu rigima a cikin dukkan a wajen dukkan malamai babu rigima rigima a cikin sallar farilla ne wa yaltahiqu bi qawli hukman fadina da nace hukman akwai abubuwa da suke samun hukunci ɗaya tare da shi suke saduwa tare da shi wajen hukunci na farkon su ce ma warada bi sigatil abinda yake ba yake samun wannan hukunci shine ma warada bi sigatil kinaya fi mawdi'i sighi sariha bin nisbati ilayhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya zo da sigar kinaya a wurin da a wajen da yake siga ce sarihiya wato na siga da ake dangana ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato maimakon a ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ai kinaya a rufa a yi ishara da wata da wata siga da za ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to shi ma ana bashi hukuncin almarfu ka qawli tabi'i an sahabi kamar tabi'i yayi riwaya daga sahabi cewa sahabin ya ce yarfa'ul hadith sahabin ya ɗaukaka hadisin bi ma'ana ila nabi sallallahu alaihi wasallam don ba wanda ake ɗaukaka hadisin zuwa gare shi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba an warwihi ko kuma ya ce kamar ibn sirin ya ce an anas ibn malik yarwihi ba zai ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai kawai ya ce yarwihi qala sai ya faɗa to wannan yarwihi din ishara ce ga zuwa ga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi aka yi wannan riwaya aw mihi ko kuma yana ɗaukaka shi ya zuwa gare shi minan nubu aw yablughu bihi yablughu bihi yana sadar da shi yani yani ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw riwayatan kamar yace kamar ya Anas ibn Sirin an Abi Huraira riwayatan qala sai ya faɗa ba tare ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba aw rawahu ko kuma yace as-sahabi din rawahu hmm. na'am rashin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam rashin cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ta aika yanzu kamar kamar a ce a kamar a ce a kala kala umar hmm, yarwihi innamal a'malu binniyat hmm. eh wannan ba tasrih bane yani yarwihi yarwihi amman dan zai iya daukan kan cewa wannan riwayar daga wajen wani ne amma saboda al-ghalib inda sahabi riwaya riwaya riwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka shi yasa aka ce ay yaltahiqu bihi hmm. shi ma wannan ana baki ana yana zaman tuwa marfu hukman lafazin sa ba marfu bane hmm. na'am a wannan baya daga cikin wanda akwai waɗansu siyar ɗin da dole sai an samu sai an samu shahidi daga wata riwaya marfu'a tabbatatta sanar za a tabbatar da shi amma wannan sana daga cikin wanda ake ba su wannan hukuncin mutlaqan mutlaqan wannan ana ba su wannan hukuncin biduni taraddud ba a tawqufi a su domin an tambayi imam ahmad ibn hanbal akan wannan sigar a cikin ilal na khatib al-baghdadi ya kawo a cikin al-kifaya kan cewa idan tabi'i ya ruwaito daga sahabi yace yanmihi ko yace yarwihi hmm? yace aj'alhu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ila man yarfa'uhu wa ila man yarfa'uhu hmm? ga waye ke dauka shi ma'ana wato ba abu ne wanda za ma ke taraddudi akan ba kansa hmm. na'am duk ma'anar su ɗaya yarwihi ma'ana yana ruwaito shi yanmihi ay yarfa'uhu yana ɗaukaka shi hmm. a yana da shi ma shi ma wannan yana da diyar duk marfu'u hukumani ba lafzan bane an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an ai ba ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba

an samu daga cikin magabata suna amfani su wannan aqwalu tabi'in ne tabi'i ne tabi'ai suke ruwaito wannan daga sahabbai wa qad yaqtasiruna ala alqawl ma hadf alqa'il wani lokaci sai su kawo qawlin su ce ya faɗa ba tare da faɗan wanda ya faɗa ba wa yuriduna bihin an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam a hali sai nufin wanda ya faɗa din annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su faɗuwa waye ya faɗa ba an gane ga misali nan ka kauli ibn sirin an abi hurairah ta qal qala tuqatiluna qala tuqatiluna qauman al hadith kamar fadan abu muhammad ibn sirin daga abi hurairah qala tuqatiluna qauman haka bai fice qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba amma cewa abu hurairah ya ce qala al mafud wannan ya zamanto akwai qala din guda biyu qala qala tuqatiluna qauman eh yawa haka ya kamata nan guda ɗaya ya sa al-mafruj ya zamanto guda biyu yawa guda biyu ne ko yawa haka ya zamanto to wannan nusar sai sa guda daya al-mafruj ya zamanto guda biyu qala ay qala abu huraira qala bai faɗi wa qa'il din ba na biyu to qa'il din na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma za a ce masa marfu'un hukman ba marfu'un lafzan bane وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة أتكلم من خطيب البغدادي شاونا اصطلاح نقالة اصطلاح لنا أهل البصرة أهل البصرة سوسكي يوانا سورا ما لم يبعث دوانا اصطلاح سأي سورا آه، أهل الأمصار بعث دوانا اصطلاح بل لك حديث با آه، آه، نبي فهمك تكملا سبا تقاتلون قوما وجوههم وجوههم تقاتلون قوما وجوههم ك ya ba da marja ina ke da san hadisin hadisin yaƙi da turk ne wujuhuhum a ka menene ka abin nan kamar bayan garkuwa ya lafazin hadisin yake ne yana cikin abu hurairu ne ishara ne akan yaƙi da turkawa ina kyautar san hadisin da yake nufi kenan amma zan duba muku shi insha Allah mako mai zuwa ku tana musu in gaya muku zan duba muku shi ne kuma gida wa min as da muhtamala daga sigogin da suke a daukan wannan ma'ana wato al-marfu mm, min at-taqrir hukman kenan as sahabi sahabi yace min as-sunnati kaza idan sahabi ya ce yana daga cikin sunna abu kaza fal aktharuna ala anna dhalika marfu mafi yawan malamai cewa wannan marfu ne ma'ana ba ijma'i bane wadansu suna ganin ba marfu bane domin zai iya zamantowa ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba amma mafi akthar idan dai sahabi ya ce as-sunna ya nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata sunna da ake da take da sahabi zai da sahabi zai nufa in ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق أبو عمر يوسف ابن عبد البر حافظ المغرب يا نقل اتفاقي أكون ونا يأتي ما لم يسن اتفاقي سبو ذاك شيء أوجنس باب سابعني قال ابن عبد البر يأتي وإذا قالها غير الصحابي فكذلك هكذلك إذا ما وندب صحابي با كما تابعي ya faɗi haka ya ce mina sunnati kaza to fa kadhalika ishi ma wannan za a ɗauke shi cewa marfu'un hukman ma lam yudibha ila sahibiha matsawar bai dangana ta zuwa ga ma'abucin wannan sunnar ba ka sunnatul umarain kamar yace wannan hadihi sunnatul umarain wannan sunnar al umarain ne umar guda biyu su ake nufi da umarain abubakar da umar abubakar da umar wani ya daga cikin at-taglib ko wani lokaci kai taglibi da wanda yake shine al-ashhar wani lokaci kuma ka yi da wanda yake ba shine al'ashar ba kamar ka ana cewa alqamarain duk da yake rana ta fi wata amma sai aka ce alqamaran ana nufin ash-shamsu wal qamar maimakon a ce ash-shamsan to haka dalika wannan abubakar da umar abubakar gaba yake da umar to sai aka ce al-umaran al-umaran hmm.

wa ibn abbas ne fada anta hafiz a kai hafiz cewa ibn abbas ne fada haka to wannan yana da za a ba shi hukumar rafi to amma kaga ya ce ya ba a fa isnadin bi ana ma'ana isnadin yanzu ga Abdullahi ibn Abbas da ne amma da isnadin ya inganta za a dauke shi da hukumar rafi ta kama abdullahi ibn abbas ya ce mina sunna eh, fi salatul janaza an taqra ba'da takbiratul ula fa ta fatihatul kitab yanda ya bayyana ake inda ake sallar janaza haka yace mina sunna mina sunna kuma kamar yadda abdullahi ibn umar ya zo ya ce ma hajjaj in kunta turidu in kunta turidu sunna eh, in kunta turidu sunna faf'al kaza wa kaza lokacin aikin hajji lokacin da za a tafi wajen jifa bayan zawal yace in kunta turidu sunna eh, eh, farmi al'an in kana neman sunna to yanzu ka je kai ka je kai jifa yanzu ya nufin sunnar da yake nufi a duk sunnar da suke nufi a nan wajen sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan a cewa al-ittifaq an ittifaqi akan wannan ibn abdul barshi ya faɗa amma al-hafiz yace al-aktharuna ne suka faɗa akwai sabani to shi yasa sai nan hafiz yace wa fi naqli al-ittifaqi nazar a wajen riwayar cewa an yi ittifaki akan wannan matsalar akwai duba hmm? babu tabbas wato ba za a sallama ma ibnu abdul bar ba fa an shafi'i fi asli mas'alati qawlan daga wajen imam shafi'i a cikin mas'alar ma ta farko mu ji ce aslul mas'ala eh, yawa idan sahabi ya ce minas sunna wannan shine aslul mas'ala don matsala biyu ce sahabi ya ce ya minas sunna da kuma tabi'i yace min sunna akwai bambanci tsakanin biyu asalin mas'ala shine qaulus sahabi min sunna to a cikin wannan mas'alar ma babu ittifaq hmm? domin shi kansa ya gashi imamu shafi yana da qaulan kuma imamu shafi mutum ne wanda ake ake itibari da khilafinsa abinda imamu shafi ya saba akai ba za a ce an yi ittifaq ba وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر ni بكر السيرفي من daga cikin malaman da suka ce ba marfu bane akwai abu bakr as-sayrafi min ash daga cikin malaman usul fiqh suka ce wannan idan sahabi ya ce min sunnati kaza wannan ba marfu'i bane wa abu bakr ar-razi min al da abu bakr ar-razi hmm, daga cikin malaman mazhaban hanafiya wa ibn hazm min ahli adh da abu ali ibn hazm abu muhammad ibn ibn hazm adh-dhahiri min ahli adh daga cikin malaman zahir واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره hujjar su shine cewa sunna tana kai komo tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa akwai sunna annabi sallallahu alaihi akwai sunna ba ta annabi sallallahu alaihi tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin saboda haka akwai sunna annabi sallallahu alaihi akwai sunna wanta hatta a wajen sa hatta a zamanin sahabbai wa ujibu aka yi musu jawabi wannan dalilin nasu ba a sallama shi ba ba a sallama da shi ba da anna ihtimala iradati ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ba'id hmm? wato yiwuwar a dauki a nufi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sunnar wannan ba'id abu ne wanda yake manisanci wa garrawa al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa fi hadith fi hadith ibn shihab daga hadithin muhammad ibn shihab az-zuhri an salim ibn abdullahi ibn umar daga salim dan abdullahi dan umar an abihi daga babansa fi qissatihi ma al-hajjaj a cikin kissarsa tare da al-hajjaj ibn yusuf hina qala lahu in kunta turidu sunna hajjir bis sala in kana son sunna to kai sallah da wurwuri lokacin fil hajjir ai salli salli sala bil hajira lokacin farkon muktar kenan farkon zawal shine al hajira al hajira awwaluz zawal kenan dan shine lokacin da mutane suke kaurace ma zafin rana suke shiga gidajensu daga nan aka sai aka kira ta alhajira qala ibn shihab ibn shihab yace fa qultu li salim sai nace ma salim afa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annab sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wannan fa qala wa hal ya'nuna bidhalika illa sunnatahu sallallahu alaihi wa alihi sallam me suke akwai wani abu da suke nufi da wannan in ba sunna annab sallallahu alaihi wa sallam ba ma'ana kenan kaga wannan hujja ne akan wannan fahimtar sani ita ce ainihin ya nuna cewa sahabbai in suka ce mina suna ba sa nufin sunar wani in ba sunna annabi sallallahu ba fa qala salim wa huwa ahadu fuqaha ahadu min ahli al-madina salim wanda yake ɗaya daga cikin malaman nan ne guda bakwai daga cikin mutanen madina wa ahadu al-huffaz min at-tabi'in an sahaba ɗaya daga cikin kuma wato makiyayan hadisai daga cikin tabi'ai wanda suka kiyaye ilimi daga sahabbai suwa ya sauran fuqaha ha'us saba Su suwa ya fuqaha us-sab'a eh. na Madina ahsan na Madina al-fuqaha saba'a. saba wani akwai malik ittaqillah ya mukhtar <laughs> ai ba ma malaman malik a ciki ba wanda imam malik ya riska a cikin su eh? a ka aka sabiya kasim ibn muhammad kasim ibn muhammad ibn man ibn abi bakr siddiq al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq aha uh-huh. sa'id ibn al-musayyib urwa ibn az-zubair a ah, ata makkali la la ba cikin fuka usaba eh? kharija ibn zaid ibn thabit mhm. eh? an faɗe shi an faɗe sai ibn al-musayyib ga salim mhm, <laughs> an ba shi da ba to sauran biyu eh ibn mubarak abajir malik rabi'a baya cikin su rabi'a malamin malik ne almajirin su ne ألا كل من لا يقتدي بأئمتي فقسمته ضيذا عن الحق خارجا فخذ فخذهم عبيد الله أروة قاسم فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبي بكر سليمان خارجا فخذهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أروة أروة بن الزبير قاسم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد شين سعيد ابن المسيب أبو بكر أبو بكر ابن الحار ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أبو آه، فخذ آه، سعيد أبو آه، سعيد أبو بكر سليمان سليمان ابن يسار خارجة خارجة بن زيد أه ana saɓani abinda sai ku ci a ina salim hmm. ba salim saɓani ke wajen suleiman shi ne ko ku salim ne waɗansu su sanya salim maimakon suleiman waɗansu kuma su sanya su fitar da suleiman su sanya salim waɗansu kuma su fitar da kharija min zai su sanya salim da suleiman eh. a ah, ba alfiya ce ta suyuti na manta wanda ya wannan ya eh, manta wanda wannan baitin ibn abdul a cikin da ibn abdul bar na gani a cikin a cikin a cikin tamhid ne ne <coughs> eh, ina jin a cikin tamhid to ɗaya daga cikin fuka sanin ɗaya daga cikin fuka ha'us sab'a kuma ɗaya daga cikin huffaz at-tabi'ina min as-sahaba annahum idan atlaqu sunna yace idan suka yi itlaqi in suka saki lafazin sunna la yuriduna bidhalika illa sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda suka faɗi cewa sunna to suna nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wa amma qawlu ba'dihim amma faɗin waɗansu daga cikin malamai idan kana marfu'an falima la yaquluna fihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tambayarka ma annabi idan dai hadisin marfu ne me yasa to ba ta cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai su ce marfu'an ko yarfa'uhu ko yanmihi me yasa fa jawabuhu jawabin sa shine innahum tarakul jazma bidhalika tawarruan wa ihtiyata abin da sun ki wato sun rabu abin sun bar yankewa sun bar yin jazma da haka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda wara'u da kuma ihtiyatan wato zamantowa a cikin hali wanda yake na salaman salama na aminci don kare ya zamanto cewar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba ya zamanto sun faɗa cikin wanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam karya eh to kamar raba kafa biyu kenan ba eh to ai dama ai akwai akwai rasun da ake raba ihtiyatan raba kafa ne ihtiyat raba kafa ne eh ihtiyat raba kafa ne kace ga wannan abin kai bisa fahimtarka ya halatta amma ka ji wani babban malami daga cikin malamai ya ce haramun ne kai kuma dukkan dalilai a wajen ka ya haramta halal ne to ba za ka ce haramun ba ne amma kuma ba za ka bugi kirji ka ce za ka halatta ka yi shi ba amma ba ka da karfin da za ka ce haramun ne to wannan shine ihtiyar sai ka bashi ka bashi ba wajen ka yarda haramun ba ne don ihtiyar ka ka raba kafa to da akwai lokacin da ake raba kafa al ihtiyar din kenan <laughs> to abin da suka yi haka kenan abin da ba sa cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm, saboda in ya zama saboda ba sa yin jazm ba sa yanke da wannan dan saboda wara'u alwara shine wato abin nan yana daga cikin alamomin addini shine mutum ya bar abin da yake babu laifi saboda jin tsoron ya fada cikin abin da yake akwai laifi hmm. wa min hadha qawlu abi qilabata an anas daga cikin wannan fadin abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi kenan daga cikin malaman basra an anas daga anas ibn malikin من السنة إذا, تود إذا تزوج البكرة على السيد أقام عندها سبعة هي daga cikin sunna idan mutum ya auri budurwa akan wanda yake wato matarsa ta gida a نعم nan a أكي inda ake nufi shine بأنا gida شواء ana nufin cewa ba sai idan mata gidan zawara ce sannan zai mata wannan a a tsayib a nan wajen ana nufin mata gida a kama inda ha saba'a sai ya zauna wajen ta kwana bakwai kafin ya soma rabon kwana kharajahu fi sahih bukhari da muslim sun rawaito su a cikin al-hadith as-sahih qala abu ba abu qilaba yace law shi'tu la qultu inna anasan rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam da na so zan iya cewa anas ya dauka wannan magana ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai law qultu lam akdi da na faɗa haka ba zan yi ƙarya ba anna qawluhu saboda fadin sa min sunna cewa in da yayin da yace yana daga cikin sunna hada ma'anahu wannan shine ma'anarsa ai ma'ana ya abu ilin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka minar sunna marfu'un hukuman kenan lakin irabahu بصي... لكن إرابه بصيغة التي ذكرها aula amma ya kawo ta da siga da sahabi ya faɗe ta ya fi ko ba gane ba shi sahabi shine yayin wannan wara'u bai ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce minas sunna to amana ta ilimi shine kai in zaka rawaito magana sahabi din ka kawo yadda ya faɗa karkace me karkace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwajta bikran fa aqim inda ala tayyibin fa aqim inda hasana amanar ilmi sai ka faɗe shi yadda sahabi din ya faɗa wa min dalika yana daga cikin wannan yana min dalika dalika yaudu ila madha eh المرفوع حكما min al-marfu'i hukman daga cikin al-marfu'u hukman eh. wannan tafan da na ga muku tafan ilimin nan haka suke eh. da da damir da ismul ishara ko shi ku rinka rabin da abin da yake shi za ka san shi ne lalle za ka za shi eh eh to da wani lokaci ai shi yasa ake cewa as-sihaq a abin as-siyaq wal lihaq muhakkam Eh, siyakin magana abin da yake daga baya kenan walli haq abin da yazo daga daga abin da yazo daga daga gaba duk suna da suna ba da su suke hukunta ainihin fahimtar ma'ana umirna bi kaza da bi kaza daga cikin almarfu hukman qawl sahabi sahabi yace umirna bi kada an umarce mu da kaza auren hina an kaza ko an hana mu da kaza فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله ساباني أكن وانا كما ساباني أكن أبن ديكي قبله كافن سميه الذي قبله هم؟ هم؟ من السنة تفرع كما كنا شكا ايه ايه yani allazi qablahu min as-sunnah yani saban da ke cikin umirna aw nuhina kamar saban da ke cikin min as-sunnah domin aka ce min as-sunnah tanin cewa as-sunnah din ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ta wani daga cikin khulafa'ur rashidi haka kan aka ce umirna tanin cewa mai yin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko wani daga cikin khulafa'ur rashidi ko an hana mu ta yi mai yin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko wani daga cikin khulafa'ur rashidi shi yasa matsalar duk ɗaya ce sabanin da ke cikin wajen shi sabanin da ke cikin wannan la'anna mutlaqa dalik domin sakin wannan yansarifu bi zahirihi ila man lahu al-amr wa ila man lahu al-amr wan nahy idan aka saki magana ba tare da kaidi ba eh, zahirinsa yana tafiya ne zuwa ga wanda al'amru wan nahyi yake wajensa wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm? wa khalafa fi dhalika ta'ifa waɗansu daga cikin daga cikin eh, wata jama'a ta sabani akan ta saba akan wannan tamassaku bi ihtimali an yakuna al-murada ghayra an an yakuna al-murada ghayruhu saboda suka ce ai ta da manto abinda ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka al qur'an kamar cewa umarnin al qur'ani ne aw ijma ko kuma umarni ne na ijma'i aw ba'd al-khulafa ko daga cikin khulafa ar-rashidin aw al-istinbat ko kuma istinbat ne duk da istinbat ma za a iya tabbatar da amr wa nahy ko da daga cikin abubuwan nan guda uku ana iya tabbatar da amurwar na nahyi da su saboda haka tunda akwai wannan ihtimalin ba za mu ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza cewa marfu'un hukman bane wannan shine shine dalilin wannan jama'ar to <clears throat> wannan shine dalilin su to me raddi akan dalilin su an sallama musu shi sai hafi dan yace wa ujibu ma'ana ba a sallama musu wannan dalilin ba an wara dalilin su ake musu ake musu da martani bi anna al-asla huwa al-awwal kowanne a kowanne abu akwai asali al'asul abinda ake nufi da al'asul shine wato arraji ɗaya daga cikin ma'anonin al'asul shine arraji mafi rinjaye ko kuma al'asul abinda ake nufi shine wato al'amrul mustashab abinda yake da shine ake tafiya wanda yake shine abinda ya kini ya tabbatar an gane yanzu kamar kamar kamar idan idan mutum rana ta zo faduwa yana shakka rana ta faɗi ko bata faɗi ba hmm? me asal tare da shi ba ta faɗi ba al'asul baqa'un nahar ba zai ce dare yayi ba har sai ya samu dalili haka ka inda asuba ne fa ya tashi yana shakka alfijir ya fito ko alfijir bai fito ba zai iya cin abinci zai ci abinci domin al'asul baƙa'un layl eh, eh. to haka ba zalika wannan aka ce al'amur al'asul muna da asul akwai babu wanda yake babu asul amma akwai abubuwan da yake akwai asal a nan wajen muna da asal in aka ce amara ko umira umirna bi kaza an san me yin amur din shine annabi sallallahu alaihi wasallam to nan muna da asar to zaka ba za a ce al'amir wani ne ba har sai an samu dalili sai da eh, wannan shine amma ai akwai dalili mafi karfi mafi karfi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa shi yasa waɗannan sigogin in aka ce umirna ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umarnin ba to za mu furin ja in dai sahabi ne ya faɗa to mafi rinjaye akan ma'anar wannan magana cewa wanda ya umarnin horon daga annabi sallallahu alaihi eh wannan shine shine asali shine wa ma adahu muhtamal abinda yake kuwa a ba wannan al'awwal din kenan ma adahu ai ma adal awwal hmm? muhtamal zai iya yiwuwa zai iya ya zamanto al'amir din ya zamanto alquran ko kuma ya zamanto al'ijima. ko ba'dul khulafa ko istinbat hmm? lakinnahu bin nisbati Ilaihi marju. amma dangane da in aka gwama shi aka in aka kiyasta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ihtimali ne marjuh ba shi da rinjaye kisa abin da yake nufi da al-asl anan wajen ar-rajih kenan hmm? wa ga wani dalili na biyu da ya rushe wannan hujja ta su faman kana fi ra'isin wanda duk yake zaune a wanda duk yake cikin da'ar wani shugaba idan ƙala in yace umartu an umarce ni la yafham anhu eh, la la yafham minhu anna amirahu to wannan wannan nusa taka wannan nusa taka shirme ce ma wannan wani rabani ba ne wata haba na'am eh, idan qala umirtu in wanda yake karkashin da'ar wani shugaba yace an umarce ni la yafhamu minhu anna amirahu laysa illa anna amirahu laysa illa ra'isahu ba a fahimta daga wajensa cewa mai umarninsa ba wani bane illa shugabansa ko ba haka ba yanzu mutumin da yake cikin rundunar soja yazo yace an umarce ni in kaza ai kowa san cewa za ce wa ya umarce ka an san komanda yake ne yawa wa eh ce ta biyu eh hujja ce ta biyu wa amma qawlu man qala amma wanda kuma yake faɗa ya kawo wata hujjar ta wato wanda ya saba maganar da take ta mafi rinjaye yahtamilu yahtamal an yadhunna ma laysa bi amirin فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح أما وندي كيف أتاتي يحتمل أن an yanzu ma laisa bi amir zai ta iya yiwa ya zama to ya yi tunanin wanda yake ba amir din ba mai umarnin ba bai gane waye mai umarnin ba umirtu wanda bai ki ba shine da al'amur ba ya zama to shine ya yi umarnin zai yi wa sahabi ya ce bai gane wanda yake umartarsa ba fala ihtisasa lahu bi hadhihi al-mas'ala babu sabani wannan bai kibanta da wannan mas'ala ba bal huwa madhkurun fi ma law sarrah wannan wannan matsalar za a kawo ta ne idan da ya yi tasrihi ya yi tasrihi wajen faɗan al'amur ɗin faƙala amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa huwa ihtimalun da'if wannan barin ka sake koma wannan jumla wa amma qawlu man qala yuhtamal an yadhunna ma laysa bi amir fala ihtisasa lahu bi hadhihi al-mas'ala بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف wannan <clears throat> shi ma wannan tajwiz ne na aql cewa ai ta yiwu ya to shi sahabi da yake cewa umirna ko nuhina bai san waye mai yin umarnin ba hmm? domin da za a tambaye shi yayi tasrihi ba ne ce qala rasul amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza ce wannan ihtimal ne da'i zai iya yiwa a ce sahabi bai gane waye yake ya ce umirna a ce ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam bai san cewa mai yin umarnin annabi wanda ya cancanta ya umarni bane li'anna sahabi adlun arifan bil lisan sahabi din nan adali ne masani ne da harshen larabci wanda ake kafa hujja da maganar sani fala yutu dhalika illa ba'da tahaqquq ba zai ce umirna ba sai in ya tabbatar da kan cewa al'amarin umarni din ne kuma wanda ya cancanta ya bada umarni din ne shine at sai bayan ya tabbatar tukuna zai yi wannan na'am o ba ba ba ne zai fada a to ai dama ai wannan ya keɓe duk muna maganar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dama inda wanne inda wanda daga cikin tabi'i ne zai ce umirna an umarce mu ai an sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan yana da wahala sai idan an samu karina haka zalika ma wanda matsala wanda bai faɗa wanda yake ban faɗa wanda yake sabanin asulul matsala idan tabi'i yace mina sunna in tabi ya ce mina sunna shi ma za a ɗauke shi cewa marfu'un hukman ne eh in sahabi ya ce minas sunna mun ce rajihi shine cewa wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to idan yi fa ya faɗa na'am eh cewa mina sunna ne marfu hukman ne amma mursal ne to amma shi ma wannan sai inda karina sai inda karina domin wani lokaci tabi'ai suna itlaqin sunna suna nufin sunnar garinsu. kamar maganganun Ibn shahab ana samun da yawa a cikin wannan haka ma imam malik yakan faɗi haka as-sunna allati la ikhtilafa fiha indana hmm? abin da yake nufi da sunna shine sunna ta ahlul madina sunna ta ahlul ahlul madina yake nufi ta su rabi'a su Ibn shahab suna faɗan wannan sanufin sunna ta ahlul balad saura ka sai an samu karina cewa ba suna nufin sunnatul balad suke nufi ba suna nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a'a shi ma haka da walau idan kala qalaha ghairu sahabi wajen ibn abdul shi ma duk wannan akwai ittifaq akan cewa wannan marfu'un hukman ne Hmm? amma shi khilaf din ai kaga ba a sallama masa ittifaq din ba akan sahabi ba to akan wani sahabi min ba bai aulata a sallama masa hmm? domin khilaf din ya fi karfi ma a wajen wanda ba sahabi ba na'am yau yayi yawa ko mu ƙara shi wannan ba wa min dalika to min dalika menene min dalika dinnan <laughs> eh mun ga nufin qawlu ana cewa ina san ina san mun tada din ba ذلك يؤول إلى ماذا؟ المرفوع حكما المرفوع حكما ومن المرفوع حكما daga cikin abin da yake marfu'un hukman qawluhu idan sahabi yace kunna naf'alu kaza mun kasance muna aikata kaza falahu hukmun raf'i aidan kama taqaddam shi ma yana da hukuncin raf'a hukuncin dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata ne bambanci wannan da wanda ya gabata ah, duk takarir din ne a'a wancan na farko da muka yi na farkon karatun farkon karatun da muka yi wa min amsalatil marfu wa min amsalatil marfu min al-hukmi al-marfu min at hukman Mhm. a kafin minas sunnati ku koma farkon karatu din da muka yi farkon abin da muka fara yau na karatu eh <laughs> <laughs> ina son ku karanta wannan wanda muka muka fara karatun sa yau da kuma wannan wanda muke wannan wannan wannan fakrar ta yanzu Yau mai bambancin sa da wannan? Eh? Ba bambanci. Yau za a bambance su? Ya ce shi ma yaro ya ce masa wani dalika. zalika. Sun ɗaya ne don me zai faɗa, don me zai bambance su. ahsan saboda wancan ya ce fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kunna naf'al kanu na kaza fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko kai ce kunna naf'alu kaza bai ce da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan yawa shi wancan kun gawo taqidi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wancan ya samu hukuncin rab'a wa amma wannan bai yi taqidi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna aikata kaza hmm? saboda haka wanne ne ya fi kusa ya zama to marfu hukumar na farko din wanda aka faɗi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh sabanin wannan kama kaddame shi a wannan ya ishara ya zuwa ga ya zuwa ga a matsalar kamar yadda yake a sabanin tsakanin aljumhur da kuma ahlul usul su abubakar sairafi sun ce laisa lahu hukumun rafi da arrazi daga cikin hanafiya ko to wannan ma min babu aula wannan shi ma ya zama to bashi da hukuncin raf amma ahlul hadith a wajen ahlul hadith lahu hukumun rafi wajen malaman hadisi wa zalika yana daga cikin almarfu hukman an yahkuma as-sahabi ala fi'lin min al-af'al sahabi ya hukunci akan wani aiki daga cikin ayyuka bi annahu ta'atun lillah cewa da'ar Allah ce aw li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw ma asiya ko yace wannan sako ne ka qawli ammar kamar ammar yace man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaa abul qasim wanda ya azumi ranar da ake shakka a ciki ya saba ma abul qasim kamar yace ne qala rasulullah kamar yace ne na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawm yawm shak shi ma wannan min al marfu'i hukuman kamar wanda aka yi kiran sallah ya fita daga masallaci abu hurairah ya ce masa amma hadha faqad asa abul qasim wannan shi ma lahu hukumur rafi gaskiya ban rike ta ba babu shi ne amma haza faƙar asa abal qasim daga cikin munafikai wanda aka kira sallah eh abin nan eh, eh akwai akwai ma hadith din cewa wanda aka kira sallah a bi tsaye sallah ba a ya daga cikin masallaci gaskiya ban rike lafazin hadith din ba فهذا فلهذا فلهذا حكم الرفع أيضا وأن ما ينادى حكم المرفوع لأن الظاهر domin zahiri shine anna zalika mimma talaqahu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin wannan zahiri shine cewa wannan yana daga cikin abin da ya fahimce shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya fahimce shi ba ya karbe shi ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. وتنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك كوكما غاية الإسناد تتكي يزوى صحابي كمرهكا أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح cikin abin da ya gabata na cewa lafazin yana hukunta tasrihi bi annal manqula huwa min qawli sahabi aw min fi'lihi aw min taqririhi ya zamanto cewar abin da aka ruwaito yana daga cikin qaulus sahabi ko aikin sa ko taqririn sa wato kamar yadda yake na marfo ya zamanto lafazin tasrihin sa lafazin sahabi ne amma hukuncin sa hukuncin marfu ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma sahabi za a iya masa haka ya zamanto lafazin lafazin tabi'i ne amma hukuncin sa hukuncin mawqufi ne akan sahabi hmm? na kaulinsa ko fi'ilinsa ko taqririnsa wala يجيء فيه jami'u ma تقدم bal معظمه ba ابن abin da ya gabata ne zai zo masa ba zai iya zuwa ba kamar yadda aka tafsiri na wajen almarfu din yawan sa والتشبيه لا لا تشترط فيه المساواة من كل جهة in aka yi tashbihi ai ba sai ya to an yi daidai wa daidai ta kowace fuska ba in kama da wani ba daidai ba ne ba eh kama da wani ba ba ta wani <laughs> wato shine abin da yake so ya ce mana wannan usulu usulu ne hadisi hadisi shi yasa kuke ta jin wakila kaza wa ujibu bika wa ujibu bika da dalil da raddi to alhamdulillah eh na yanzu duk wani abin da na yi duk bai rikodin ba a cikin nan na hmm. fahajjir bis sala'i eh. eh a fasalli salata fil hajira fil hajira eh to alhajira din shine farkon zawal abin da aka ce mata alhajira saboda mutane suna hijira a lokacin ma'ana suna gudu daga waje suna koma cikin gida saboda zafin rana shi za aka ce mata alhajira eh na awwalil muktar ba amma wannan <clears throat> abin nan a amina ne yaje ce masa ai in kunta turidu sunna fa hajjir bis sala amina eh amma wannan aya ko wanda suke mutlaqan yana nan a ciki in banda lokacin da yake shiddatus sayy ai shiddatul har idan shaddal al har fa abridu bis sala aw tan tahi zayatul isnad can can baya hmm? dan cewa yi thumma isnad imma an yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman kaga wajen aha min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aha aw yantahi ila sahabi kadhalika hmm? aw yantahi ila sahabi eh? tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi shi yasa yace kazalika din to amma kazalika din da shi yasa ne yace maka ba lalle ne ya zamanto tasrihan wa hukuman ba eh ba lalle ne ya zamanto dukkan tafsirin da ya zo a wajen almarfu a wajen marfu ya zamanto ya zo a wajen almawquf ba domin shine ake takama da wani ba wani din ba eh a'a wato isnadi wannan taksimin taksimin isnadi ne ka san mun yi taksimin hadisi ya zuwa ga za a iya taksimin hadisi bi itibari ta'addud turuq ko ya zamanto yana da yana da hanyo yana da yana da asanid wanda suke masu yawan gaske shine almutawatir ko kuma yana da asanid iyakantattu shine ahad sannan muka kassama hadisi ya zuwa ga wanda yake almaqbul wanda za a iya kafa hujja da shi da kuma wanda yake almardud wanda ba za a karbe shi ba to yanzu kashi fuska ta uku na kasan hadisi shine mu yanka mu kasa hadisi ya zuwa ga ina ga ina isnadin sa yake karewa yana karewa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to marfu ko yana karewa ne ga sahabi sai zaman to mako ko yana tikewa ne ga tabi'i sai zaman to marfu to wanda yake tikewa ga tikewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake zai zamanto sarihatan ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi ko kuma hukuman ne wato qaulin sahabi ne amma ake bashi hukuncin man taha ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ko kuma ya zamanto ya tike ga sahabi to wanda ya tike ga sahabi shi din ma shi ma akwai qaul akwai fi'il akwai taqrir amma akwai akwai tasrihi akwai hukuman ba lallai ne zaman to a kowanne za a samu wannan ba kamar yadda aka same shi a wajen na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar abin nan hmm za jona me eh ba gani za ka jona maganar ba yanzu wannan labarin da muke da malam nabil kai baka nan tare da ka koma can sunnal isnad kuma wajen summal isnad oh na na kwace maka littafin ka ko ungo duba ka gani summal isnad gashi nan safa ta 76 wannan jan rubutun karanta shi mhm a kyale bakin karanta jan kawai mhm mhm mhm to kaga in ma ta farko kenan ta biyo to kuma can karshe au yantahi au yantahi ila sahabi kazalika to kazalika me yake nufi da kazalika eh me ko kauli ko fili, ko taqdir ahsan na'am shine

ina so bambanta shi da ina so bambanta da wannan da mm. kuma wancan na ƙarshe Yawwa, yawa to ai shine aka ce wannan da yake cewa kunna na naf'alu kaza mawqufi ne lafzan lafazin aikin sahabbai ne su ne suke yi ko ba haka ba mawquf lafzan amma marfu hukuma hukuncinsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu taqrir ne an gai shi yasa ake cewa al-mawquf lafzan al-marfu'u hukman amma wancan na ƙarshe da ya kawo yantahi ila sahabi shi wannan mawqufun ne lafzan wa hukman shine kamar a ce anna aliyan annahu fa'ala kaza eh zai zama to marfu'i hukman saboda nafsu shay in dai sahabbai suka ba sa itlaqin lafazin sahabbai su mun kasance muna kaza face suna nufin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da tabi'i ne zai ce kanu yaf'aluna kaza to wannan zai iya zama to akan cewa wannan wani abu ne wanda yake sahabbai suka sun zo su samu sahabbai suna yin wannan bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibrahimun nakhai yake cewa kanu yusirruna بسم الله الرحمن الرحيم wa وربنا ولك الحمد ودعاء الاستفتاح إبراهيم النخعي yake faɗan wannan to haka wannan za a ce wannan sunna ce marfu hukuman ne shi abin da ya samu sahaban da ya gani na kufa abin da suke yi kenan to amma ba za ba bashi marfu hukuman ba tunda shi tabi'i ne ya wannan amma da sahabi ne zai ce mun kasance muna yin kaza to wannan sai a bashi hukuncin al-marfu na'am hmm. wani wasu ba ba ara in ne wanda kawo zamanin ba ba ya kawo wa'in ɗin ne dan ya nuna kan cewa wannan matsalar alkhilaf fiha qawi amma shi ya rinjaye da cewa ko da babu idafa ga zamani din shi ma duk wannan hukuncin rabb ne wa in idafatan ara ay wa in arya anil idafa wa in ara anil idafa ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam eh? ah, don ce abin da ya sa saboda kamar yadda na ce muku wannan matsa ce usul usul hadith hadith yawanci daga cikin da yawa daga cikin masail na usul abinda suke yi suna gina su ne akan al'adillar aqliya ko al'adillar lugawiyya hmm? abu wanda yake a bisa wadda na luga wace dalala yake bayarwa ko kuma a bisa tajwizin sa na aql me yake me yake bayarwa shi yasa za ka ga sun kawo abu su ce jaizun aqlan hmm? wa waqi'un shar'an ya halatta zai iya yiwuwa a hankali kuma ya abu to shi sai a kawo maka misali amma akwai wani abin da zai zama to kan cewa jaizun aqlan amma kuma zai ruwa bai zama to waqi'i ba sai da yake ni na daɗe da barin usul da nura nan ya sani ya san cewa ba na muraja usul ne misalai ɗin zuba zan iya kawo muku zuwa ba amma waɗannan gaskiya kamar wajen kunna na fa'alu kaza ba tare da an yi idafa daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba khilaf din ya fi karfi kan cewa ba sidatul raf'i bane to sai mu tsaya nan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk